to wallahi tallahi kika kuskura kika kara min wannan iskanci sai kin gane kwaranki ina bakin kokari na wajen killace kaina amma yau mutun nawa kika ja yaga fatar yaga kalar ta. in ma baccin baki da hankali ba kiga ke ma haka na miki ba amma dan kin yi kwalliya shine kika je kika bude kofa ke ga ki ba kawayyar banza wato dan kowa ya kalle ki ko Aisha ta ce Ustaz akan na bude ma ƴan uwanka gida da na matarka kamun wannan abin ni ce yau zaka ɗauki hannunka ka mara yayi kyau ka sanya wannan a cikin shafin raka ta farko wallahi na maka uzuri kasancewar wannan shine na farko tunda suka fara anti Maryam ta sulale ta bar gidan hankalinta a tashe tana tsoron ta tanka ta jawo wa Aisha wani jin mutunci Ustas ya juya ya shige ɗakin shi yayi wanka ya canza kaya zai fito kenan daga Aisha zaune ta yi tagumi ga 'yan gidansu sai bin ɗakin da kallo suke suna ta mamaki ustas ya nemi gifta su ya wuce suka buɗe baki suka gaishe shi fuska a ɗaure ya amsa tare da cewa ku tashi ku koma gidajen ku, yamma ta yi ya fita tare da hawa motarsa ya yi wurin mai shari'a yana isa ya fara masifa ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba daga baya ya ce mai shari'a ya je ya ce ma kowace shegiya ta bar mai gidansa idan ba haka ba wallahi sai ya musu korar kare ya juya ya fita mai shari'a ya bi shi da harara tare da cewa mahaukaci kawai ya ci gaba da abin da yake ustaz na ganin an gama sallar magariba ya tsaya a masallaci ya yi isha'i na ya karasa gida ya san zuwa yanzu sakon shi ya isa tun a kofar gida ya fara ganin 'yan mata da samari masu wasu a tsaye a bakin mota wasu a cikin mota ran shi a bace ya sanya kai zai rufe gidan nan ya ga wani saurayi rungume da budurwar shi idan su a salati ustas ya sake tare da daka musu tsawa ya fara cewa sannunku ya kula a nan Allah a tsarkakakken gidan nawa Lallai ba ku da hankali to ku tsaya ku ga yayi cikin falon Aisha ba kuwa sai ita da yaranta falon na da kamshi komai a tsaftace ga ta zaune bisa kujera kan Sadiq a cinyarta tana shafawa ko kallon ustaz ta yi ba shi ma bai kalle ta ba ya duba ya ga ba kowa ya koma ɗakin Khadija ihu suke suna ta hayaniya kawayenta a can gefe kuma Khadija ce zaune tana waya tana limshe ido ko sallama ustaz ko sallama ustaz bai ba ya afka ɗakin da sauri Khadija ta kashe wayar tare da tura ta cikin bireziya ɗinta ta fara kame-kame ustaz ya daka ma 'yan matan da ke kwance akan gado tsawa ya ce ashe ba ku da tarbiyya a gadon sunnar kuke kwanciya lalle kam kowace ta tashi ta bar gidan nan wata fitsarar ya ta ce to ina kuɗin sayan baki ustaz ya ɗaura fuska ya ce na sayan hanci zan baki ba baki ba ko babanku ya bani maza ku fice idan ba haka ba wallahi tallahi zane yarinya zan yi jin abin da ya ce yasa suka fita suna faɗin kadi ashe baho kika aura Khadija ta tashi tana shagwaba tace haba haba mijina ya zaka kore su ustas ya ce kyale su ya ba bayan su sai da ya tabbatar ba kowa a gidan kana ya rufe ya dawo ya faɗo ɗakin Khadija fuskar shi falfarin ciki zai yi sabuwar noma bai yi wa Aisha ban kwana ba ya fada ɗakin Khadija tare da rufewa har ya shiga ya manta ledar shi ta kayan furut ya fito ya dauko ya dauki aya ya dauki kaya ya kwankwasawa ya kwankwasa ɗakin Aisha ta fito ta bude ya shiga ya ajiye ledar tare da cewa ga abun kunan ya fice ya koma ɗakin Khadija ya ce ta tashi su yi sallah ta ce ina da alwala yanzu nayi yi ustaz ya ja su suka yi sallah bayan sun gama ya ce je ki kicin ki ɗauko min wuka da plate Khadija ta lashe baki tare da faɗin ashe mu ma lokacin mu zai zo. Yau akwai shakatawa. An ce kazar amarci daban take. Ta ɗauko plate da cokali ta kawo wa ustaz. Ya juye kayan furut ɗin tare da yankan lemun ya ce bismillah amaryata. Ya faɗa yana murmushi Khadija ta ce a'a ni fa bana sha suna hora ciki. Mu gama cin kazar kana mu bi da su. Ustaz ya zaro ido ya ce ai gidan nan ba ma cin kaza. Ci wuta, kawunki mai shari'a ya ce tana sawa ina zan zan koyarta da wannan gara ki sha wannan yafi na yafi mana armashi Khadija ta zaro ido tare da cewa a daren farkon nawa ustaz Allah ka tsare ni Allah ka tsare ni wallahi ta tashi ta yi daki ustaz bai iya lallashi ba balle ya ce zai lallashe ta Ya ce, in kin jin yunwa kya fito ya zauna ya sha iya shan shi ya tashi ya yi miƙa ya yi ɗakin ta ya iske ta tana latsa waya tana magana kasa kasa tana ganin shi ta yi saurin ɓoye wayar zuciyar ustaz bata da bata samu nutsuwa ba da abin da ta yi yace me ya faru kike boye boye cikin in ina Khadija tace wallahi uncle mai shari'a na kira inji me yasa yace maka haka to kuma wayar ba ta shiga ustaz yace yayi kwanta ki bacci to Khadija tace to ta gyara kwanciyar ta tare da limshe ido tana wani tunanin a gefe guda kuma matsananciyar faduwar gaba ke kawo mata ziyara Ustas ya koma gefe ya kwanta ya yi shiru shi kamar makunyar kunyar yarinyar yake ji. Wata zuciyar ta shaida mai halaliyar ka ce. ba haramun zai aikata ba sai ma sunna da zai ɗabbaka. Cikin sauri kan ya juya tare da rungumo ta baki ya yi wa gefe da gefen kuma tun take ce to masha Allah an kammala wasanni ya tashi ya cire kayansa tare da cewa yau wa amarya Zami ɗan kamfanki. Ido Khadija ta zaro jin abin da ta ce me? Ustas ce cire na ce. Khadija ta ce a matsayinka na ustaz ai za mu ɗan yi wasanni ko tunda ni ba kariya ba ce. Baka ta domin sha'awa ba za ka faɗa min kawai ka ce za ka antaya ustaz ya rike baki ya ce ya ce ɗahiran wa maridan amarya amarya ke faɗin ba a mata wasanni ba wannan sumbatar da na miki Khadija ta ce a'a wallahi sai ka ce yarka ai yaranka ya kamata kana yi wa haka ta ya zan yarda ka cuce ni ustaz yake yace ke tsaya ba na son iya shege to in kin iya ki mun mana amma ba yau ba gaskiya ni ba na iya wa'annan kayan badalar kin gannin nan ya jawo fan ɗinta da mugun karfi har sai da yake ce da zafi zafi dan ya banki dan ya banki dan ya banki magungunuwa ya fara kokarin shigar Khadija ihu ta suke dan ilahirin jikinta rawa yake tace ina zuwa ina zuwa karkai ustaz yayi dariya yace masha Allah da Allah ya hada ni da wato ainihin kamalalliyar mata ki hakuri kubura haka ma iyayenmu suka ji kin ji Khadija da ma tunowa da bata shafa abin da aka ce ta shafa ba yasa ta fara kokarin ture shi ta ce wallahi tsari zan yi ustas ya mayar da ita da karfi tare da sanya gwiwar hannun shi ya taushe ta ta saki mahaukacin ihu ta fara cewa ka sake ni ka sake ni dan Allah zaka ji min ciwo ustas cikin fitar hayyaci a kokarin shi ya gano hanyar katsina kokarin shi kawai ya gano hanyar katsina yake ya ce mafi miskila ya sa hibata zurum ya ji ya faɗa kauyen bakiyawa da mugun sauri ya fita yana subhanallahi ya subhanallah haba Kadijatu. ki tausaya min ki gwada min hanya mana kin san Allah kin san Allah baya son ana kusantar mace ta bayanta kuma shine kika banni na shiga ustaz ya lalbo wayar shi ya haska salati ya sake tare da komawa gefe ya sake kuka ya ce me zan gani haka Kadijatu, me haka Khadija ta fashe da kuka ta ce me ya faru ne ustaz ni nan wani irin zafi nake ji me ya ka gani ne ustaz ya dauke ta da mari ya ce ubanki na gani ya shako wuyanta da mugun karfi ya ce waye kusance ki da har ni ma na afka cikin haramtacciyar gabanki cikin matsanancin kuka Khadija ta zaro ido ta tashi zaune tana mai gwalo ido ta ce kusanta ni ustaz shirin da zaka min kenan duk fa kukan nan da nake saboda zafin da nake ji ne ko dai mafarkin da na yi a ne yake shirin tabbatuwa ne a kaina jin abin da ta ce ya sa ustaz dakatawa don akwai shi da yarda ya ce ban gane ba khadija ta sake sanya sabon kuka ta ce a jiya ina kwance akan gadon anti da anti da daddare sai na yi mafarkin wata doguwar mace ta fara wata doguwar mace fara ka kaura ta zo inda nake tana zagaye ni tana murmushi tare da cewa ina ta yaki murnar aurar da zaki na baki sati biyu sai kin fita da kafarki dan ba zan haɗa mijina da kowa ba ta samu wani bakin abu ta watso min a gabana shikenan ta kauce ta karasa tana kukan munafurci sosai jikin ustas yayi sanyi yace doguwa tana da kiba to me kusanci na da ita da za ta da za ta min haka Khadija ta sake mai gwalo da yake cikin duhu suke tare cikin duhu suke tace oho shi sa ga. na rungume ka dazu da na ga matarka na zagaye ni kuma abin da ya ban mamaki da naji ta ce min nan da sati biyu zan yi alfahari da auren ustaz to ko dai tana da masaniya ne jikin ustaz ya dauki rawa ya ce ba shakka Aisha ta miki wannan maganar a gabana to meye ta watsa miki kana ina ganin Aisha ba za ta yi haka ba amma zan yi bincike Khadija ta ce ni ma ban sani ba ustaz ya ce aiko ba dai mutum ba wallahi sai dai mutuwa za ta raba auren nan dan ni nan ban da ra'ayin sakin mace komai komai kam za ta mun zama yanzu muka fara insha Allah kuma kamun sati biyun ya cika sai na mayar mata da aniyarta kowace ce mu ai ga Allah muka dogara ba ga mutum ba Khadija ta sake sanya kuka ta ce shikenan yanzu yau ɗaya daga kawo ne har an raba mu an sa mana tsana har an sa maka tsanata a ranka ni na san amfani za a yi da hakkin da hakkinka na jikina ayi yi min haka Ustaz ya ce kwarai ko ni sai na barar sai na barar da kunyata tunda ke kina jin daɗi ni dai nake jin kamar ina kusantar bakin tukunya wallahi ni aka fi wulakanta shi ba ke ba dan ni ke da kuka ba ke ba Khadija ta sharara mai harara ta ce shikenan ka karɓi hakkin to Ustaz ya tashi ya ce to dole tunda na fahimci baki ma san abin da ke faruwa ba haka ya tashi ya sake nutsawa cikin rijiyarta ba dan yana jin daɗi ba kawai dai yana yi ne dan sauki hakkinta da kuma rashin son ta gane ba wulakanta ta yayi ba iyu Khadija take kamar mai mugun jin daɗi kamar wani mugun jin daɗi take amin iyu Khadija take kamar mai kamar mai dan mugun jin daɗi take ashe akwai wanda yafi ma'aruf dama sosai hakan ya damu Aisha dan jin ihun Khadija take har tsakiyar kwakwalwarta tsaki ta tayi tace sakara kawai duk ta hana mu bacci ta tashi ta fara na fulfulunta har biyun dare kana ta kwanta ta yi baccinta washe gari Khadija da ta tashi tana waye kafa ustaz sai sanni yake mata yana mata addu'a Allah ya saka mata ya saka mai yace yanzu nan ke zafi kike ji ko Khadija ta sa mai kuka tace ko dai gani kake karya nake ne ustaz ya ce a haba me ribar ki in kin yi man karya na san da gaske kike mana Khadija ta ce akwai ruwan zafi a toilet din kuwa ustas ya ce a'a gaskiya ɗazu da asuba da na da na sanyi sai an sa hita toilet kana Khadija ta ce dan Allah ba zan iya ba ka taimaka ka ce ma anti Aisha ta dafa mana mana ustas ya ce kai na sha'afa bari in je in amso miki ya fita yana fita Khadija ta daka tsalle tare da zaro wayarta ta kirawo wata numba tana shiga aka ɗauka tare da cewa ya ne baby Khadija ta ce na bangarar da bahon wallahi saboda bai gane ba gabaki ɗaya. bai san inda bai san in ba kai ba sai ni in ba kai ba sai rijiya bai san in ba kai ba sai rijiya ma'aruf wanda aka ce ma ma'aruf din ya kwashe da dariya ya ce shi yasa nake son ki ke dai ki ki kwaso mana manyan takardu mu fice wata kasar mai rayuwar mu kin ji ko Khadija ta ce an gama nawa ta sakar ma wayar Kis tare da kashe ta ta zauna tana sharar hawayen munafurci ustaz fuska a sake ya shiga ɗakin Aisha tare da cewa yauwa amaryata an dafa mana ruwan zafi wai uwar gida ina kan amarya dafa mana ruwa dan Allah rai a bashi Aisha ta kalle shi tace sannanka to ruwan me zan dafa maka ne ustaz ya so saka yace kin san dole ne kin san dole ne in yarka za ta ji wuka ta bukaci ruwan zafi muddin ana so a ci ta da dadi Aisha ta yi murmushi tace wannan haka yake amma in ana so a same ta yanda ake so ba mishkila shi maciyinta ya saita ta daidai yanda yake son kasancewar ta, don haka ga kicin can ta nuna mai da hannu tare da kwanciyar kwanciyarta akan kujera ta ɗauki dalleliyar wayarta tana latsawa ustas ya figi wayar tare da nuna ta da yatsa ya ce ki har kin isa ki ja da ni ina faɗa kina faɗa me amfanin ki to a gidan na ce ki tashi ki je ki dafa min ruwa zan gasa matata Aisha ta tashi tsaye tare da miƙa mai hannu ta ce ba ni wayata ustas wallahi wallahi baka isa ka raba ni da wayata ba kai ka bani ko kai ka siya min kuma zancen ruwan zafi ba zan dafa ba don uban ka kazar ka ta dade bata rube ba salati ustazi ya sake salati ustaz ya sake ya ce ba shakka na yarda da duk abin da aka ce zaki zaki wallahi ashe haka kike wato samun wayar nan ya saki ka zama shedaniya mushrika ko Aisha ta kankance ido ta ce kul wallahi karka kuskura bakin ka ya sake jifata da wannan kalman kaji na faɗa maka idan ba idan baka bayar ba bari in kira ya safe din da ya siya sai ya zo ya karban ya karbar min ta shiga daki jin abin da ta ce ya sanya ustaz saurin ajiye wayar ya faɗa kicin ko kaɗan bai san yanda zai kunna gas ɗin ba ya ma rasa ta ina zai fara dubara ta faɗo mai ya koma faɗin ɗin khadija ya fara jin shekar kukanta da sauri ya karasa yana lallai nayi yi barna a min hakuri amma Aisha tana bacci mu je ki dafa abinki Khadija ta sa kuka tace ce a matsayinta na amarya ta ce a matsayinta na antina daga zuwa na sai ta bar ni in shiga kicin ina amfanin zaman taron ni yanzu in wani abu ya same ta aiko me ma ni zan mata ko ustaz sosai ustaz ya yi ba da hankalin Khadija ya kuma ƙara jin ta samu gurbi mai girma a cikin zuciyarsa ya ce ki hakuri bari in ɗauke ki mu je ya sunkume ta ya kai ta kicin ɗinta sai dai silindar ba gas murna ta kama Khadija ta ce ka koma ka faɗa mata dan Allah ina so in gasa jikina kaga da ruwan sanyi na yi wanka da asuba yanzu ina buƙatar masu gumi ina buƙatar masu ɗumi Ustas ya saki ya fita ya iske Aisha ta dawo falon tana ta game ɗinta fuska amra take yace na faɗa miki ki tashi wallahi zan ɗauki zan ɓata miki rai ke ba ma wannan ba waye ke ziga ki kike min wannan abin Aisha za ta yi magana sai ga shi sun ji Khadija ta taho tana ware kafa ga ɗan gashinta kamar hamatar ɗan iska sai yawo yake ta ce ho honi ka taimaka min da gudu ustaz ya fito ya rungu mota Khadija ta faɗa kan shi ta saki kuka ta ce zafi nake ji ustaz ya saci kallon Aisha ya ga latsa wayar ta kawai take ya ya ɗauki Khadija ya ce afwan sahiba ni ne ko yau ma bana jin zan iya ɗaga miki kafa ya shiga da ita ya ajiye ta akan kujera Aisha na mata sannu Amin ya ajiye ta akan kujerar Aisha yana mata sannu. Sosai Khadija ke bin ɗakin da kallo tana mamakin ya akai kayan Aisha suka fi nata kyau. Take bakin ciki ya kama ta. A shagube ta ce honi a sanya min ruwan mana. Ustaz bai ji komai ba da Khadija bata gaida Aisha ba. Ya ce Aisha a tashi a sa mana ruwa. Aisha ta ci gaba da latsa wayarta ba tare da ta kalle su ba su duka. Wayarta kawai take a tattale Khadija ta sake mikewa ta yi wurin Aisha ta ce anti kalli yadda nake tafiya dan Allah ki samu ruwan zafi mana Aisha ta dago kanta ta yi murmushi tace ayya sorry amma bai kamata kina fassara sirrinki a ko ina ba kowace mace da haka ta fara in ta yi dace da dan dan gatan mijin gwanin soyayya zai mata komai in kuma Allah ya hada ta da Durus wanda bai san ta kan komai ba sannan ma ba iya cewa zai ba to sai dai hakuri dan haka ki tashi ki koma sashen ki kuje can ya ga saki in ma baccin yaranta da ke damun ki Dota, ya ke da kike da rauni a matsayinki na budurwa har ki iya tafiya? Ni dai na san kamalar mace ko rarrafe ba za ta yi ba, muddin ba taimako ta samu ba da gaggawa. Ya ci gaba da latsa wayar ta hankalin ta kwance. Bakin ciki ya turnike Khadija, gani ta yi kamar Aisha bakar magana ta faɗa mata. A fusace ta ce Aisha, me kike nufi? Aisha ta ɗago ta yi murmushi ta ce, tambayi mijinki. ustaz da idan shi na kan Aisha sai kallon ta yake dan wasu kafaran kaya ke jikinta riga da wando wandon black sai rigar ash sai bakarar bandana yalwataccen gashinta da ya sha kananan kitso duk ya sauka har tsakiyar bayanta Khadija ta tashi ta koma wajen ustaz ta ce tashi mu je kamar zare ya tashi ya bi ta yana satar kallon Aisha ta juyo ta sakar mai harara bayan sun shiga daki Khadija ta sakar mai kuka ta ce yanzu har ka faɗa ma matarka ga halin da nake ciki shine ta min gori ustas ta ya ga ta ma raina shi ya tunkuɗe ta yace ke ni fa bana son wannan bin kwakwafin ni zaki mashari kwanta mu ga wurin da ke ciwon jin abin da yace ya sanya jikin Khadija fara rawa tace ta ya zan bude ma jiki na da rana bayan ka san maganar da muka yi da kai jiya bari in yi hakuri in yi kawai da na yin. da daddare sai in bude ma kaga ustas ya yi tsaki tare da fita don ya yoce don ya ne yana fita kofar gida ya haɗu da mijin anti maryam suka tsaya suka gaisa mijin anti maryam ya ce ango ka sha kan shi kai ne da safa haka ustas ya yi dariya ya ce wallahi ba kuwa ce fa ne zan yi a nan kasuwa cikin shakiyanci dan mijin anti maryam akwai son wasa ya ce shikenan kai ango ka fashe kwallon kwakwa har biyu ina ma ni ma in bi layinka Cin abin da ya ce ya sanya ustas gyara tsayuwa ya ce kai dai bari wallahi ai mata biyu saiti ne yanzu baka ga yanda suke lalami ba da ririta ni dan ma amaryar asiri aka mata wallahi na rasa waye mata wannan danyen aikin a kwatancen da ta min kamar siffar Aisha to kuma ni na san babu inda Aisha ke zuwa abin ya dame ni tun jiya wallahi mijin anti Maryam ya ce kamar yaya yaya fa ustaz ya ce to ni dai a zahirin gaskiya jina ne kamar na kamar nawa to ainihin kusanci ba bayan tukunya na bakin tukunya ita ko tana can tana raki ba ta ma tafiya sosai saboda ta ce min zafi take ji daga baya na fara mata fada ta ce min ya kwashe komai ya fada mai wata arniyar dariya mijin anti Maryam ya sanya ya ce haba ustazu kai shi shikenan saurin yarda to wallahi karya take da alama yawon ta zubar ta yi mu ai mun sha ganin irin waɗannan kis ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba har ɗinki sai in kama mace in mata wallahi in tana so ta yi aure jin abin da yace ya sanya ustaz ya fara kyarma yace kana nufin wani ya shiga kogona ta Najib Najib yace ko tantama babu wallahi kuma in kana son sanin gaskiya zan baka wani abu ka ce ta tsaya ka duba kai ai ka san danyen nama da kuma wanda ya kwana biyu ko ustaz ya ce wato kasancewar yana sanya ciwulwuta shi ya sanya ba ma cin shi sosai Najib bai fuskanci komai ba ya ce to bari zan kawo maka abin anjima in ya so ka sa mata zuwa minti biyar ka cire in ya fito yanda ka sa shi to tabbas ba budurwa ka aura ba in kuma ya fito red to tabbas budurwa ce amma abin da nake so kar ta sani dan Allah Ustaz ya ce an gama ba za ta taba sani ba insha Allah suka yi sallama suka tafi zuciyar Ustaz ba daɗi to ya aka yi Khadija ta kasance haka ita da ke makarantar kwana kai sai dai wani abu haka ya je ya dawo ya shige ɗakin Khadija ya iske ta sanye da zani ta yi ɗaurin kirji sai latsa waya take tana ganin shi ta rugo ta rungume shi ya cire ta tare da cewa ke ki sa kayan ki mana Khadija ta ce ai nawa da ka ajiye anan zaka bani ni irin malis din matarka nake so wallahi na jiya ho ho ho mm, taro match za a nemi filin bugawa duka da anan zan gada sai mu haɗu da ku a kashi na gaba